فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى sai fir'aun ya koma baya ya shirya makircinsa da dabararsa sannan ya zo wurin da aka ayyana za a yi 'yar ƙuri a kan lokacin da aka sanya